sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da bayanin gadon in mutum ya mutu matarsa za ta gaje shi ko shi zai gaje ta in mace ta mutu mijinta zai gaje ta namiji ya mutu matarsa za ta gaje shi to yaya tsarin yake ne sai Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad ma'ana in mace ta mutu ta bar mijinta ba ta da ɗa ba ta da ƴaƴa to mijinta zai gaji rabin dukiyar ta kenan ko in mace ta mutu ta bar dukiya da mijinta ba ta da ɗa ba jika to mijinta zai gaji rabin dukiyar in tana da ƴaƴa mijinta zai tashi daga rabi zuwa ɗaya bisa hudu in lam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum rubu mata tarakna in matar da ta mutu ta bar mijinta tana da ɗa to mijin zai tashi daga rabi nisufi zuwa rubu'i ɗaya bisa hudu kenan min ba'di wasiyatin bayan wasiyya da mishi mamacin yayi audainin ko biyan bashi ma'ana da zarar mutum ya mutu abin da za a cire a cikin dukiyar shine wasiyar da yayi a zartar sa'an nan biya ba su suka sa'an nan a raba gado to sa'an nan mm, mace ta mutu mijinta zai gaje ta kenan ɗayan abu biyu ne da ta mutu mijinta zai gaje ta ko dai ba ta da ƴaƴa ko tana da ƴaƴa in ba ta da ƴaƴa ko jikoki mijinta zai ɗauki rabin dukiyarta in tana da ƴaƴa zai ɗauki ɗaya bisa hudu ya koma rubu'i kenan to ita kuma in mijin ya mutu za ta gaje shi fa in ba shi da ƴaƴa ko jikoki za ta gaje shi sai ta ɗauki ɗaya bisa hudu in yana da ƴaƴa sai ta tashi daga rubu'i zuwa sumuni kenan ko sai Allah ce wala hunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahun thumnu mimma tarattu wa annan din za a cire su da yaushe min ba'di wasiyyati tu suna biha aw daini bayan wasiyya da kuka yi ko ko bashi dake kanku da za a cire wa in kana rajulun yurafu kalalatan in mutum ya mutu za gaje shi alkalala shine wanda ya mutu bashi da da bashi da uba shi ake ce makalala malamai suka ce wannan maganar ta na abubakar ita ce zance ita ce maganar da tafi kwari hawai mura'atu ko mace ce ta mata mutu ba ta da ɗa ba ta da uba walahu akun au uktu amma yana da ɗan uwa ko yar uwa to fali kulli wahidin minhum as-sudus yan uwan kowanne ɗaya zai ɗauki sudusi ɗaya bisa shida fa in kanu aksara min zalika in suna da yawa kuma sun fi ɗaya ko biyu fahun shuraka fi tulus in suna da yawa yan uwa kenan sai a ba su ɗaya bisa uku su je su raba <coughs> su zama shuraka a kenan a cikin ɗaya bisa uku min ba'di wasiyatin yusa biha aw bayan wasiya da biyan bashi غير mudarrin wasiyatan min الله ba wasiya da za a yi ne a cutar akwai akwai darar a ciki ba wallahu alimun Allah madaukakin sarki da yake zartar da wannan hukunci masani ne ya san abin da yake yi ya san abin da yake faɗa ya san ɗan adam ya san mace ya san miji ya san ɗa ya san ya ya san kowa ya tsara wannan tsari akan ilimi halimun mai yawan hakuri ne ikra ومن يطع الله ورسوله تلك حدود الله الإشارة إلى المواريث وأموال اليتامى والأنكهة والمسائل التي ذكرها الله سبحانه وتعالى قال تلك حدود الله أي wa'ancan abubuwan da aka faɗa na dukiyar marayu da tsarin aure da mene da gado da menene ya ce iyakoki na Allah kenan da ya gindaya wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ya bi Allah da manzansa bai keta haddin da Allah ya yi ba yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah zai shigar da shi aljanna khalidina fiha halin kasancewa su sasu dawwama cikin aljanna ja'alana Allah minhu wa zalika al-fawz al-azim ai mutum ya bi shari'ar Allah ya bi addinin Allah ya bi Allah da manzonsa kada ya kesa shari'ar Allah ya samu Allah ya sa shi aljanna aka ce rabo kenan mai girma to sauran bangare na biyu wa man ya'si Allah wa rasulahu wanda ya saba wa Allah da manzonsa <coughs> yace me yace tsarin gado ai bai dace da yancin ɗan adam ba don me za a ce mace kaza don me za a ce mace kaza to in sun yi inkarin wannan abin suka ce kuskure ne bai daidai ba sun kafirce kenan to shi yasa ce yudkhilhu wa yata'adda hududahu su keta haddin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da su wuta a Allah minan nari wa min ahli nar khalidan fiha wa lahu azabun muhin yana da azaba mai kaskantarwa Allah ya kiyaye ikra واللاتي يأتين الفاحشة من اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم المقصود بنسائكم هنا أي المسلمات ومات مسلمي دا سكا سكي الفاحشة المقصود بالفاحشة هنا الزنا مات كما مسلمي مات مسلمة انت زنا فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ku kawo shaidu guda hudu a kafa shaidu guda hudu shaidu ɗin nan sai sun zama guda hudu kasa da hudu bai cika shaida ba shaidu guda hudu ɗin nan kuma kowanne sai ya tabbatar da cewa ya ga kaza da kaza ko ya ga kaza cikin kaza to yadda za a yi shine shaidu guda hudu ɗin nan za a zo a aje su a kirawa ne ka gani dukkan su ce sun gani ya ce eh ina ka gani yace ai tsakiyar ɗakin na gani yana zina da ita kaza cikin kaza to shikenan je ka sai a kira wani na biyu kai kuma ya ka gani duk su dace a cewa wannan haka yake na hudu na karshe an kira shi ka gani yace e ina ka gani yace ai gefen yamma ko gefen gabas ko gefen menene to shaidu su da su duk taro shaidu sai a musu bulala sai shaidun sun cika guda hudu duk abin da suka fada ya dace ba samu kuskure ba to shine sayyida sayyidina abdullahi dan umar sayyidina umar yace Allah da ya saka qala umar ibn al-khattabi sayyidina umar yace inna ma ja'ala Allah shuhuda arba'atan sitran yasturukum bihi duna fawahishikum yace da Allah yace sai an samu shaidu guda hudu din nan ai rufe asiri yayi ya suturce ku ne Allah madaukin sarki ba so yake a yi wannan abin ba ba ba so yake amma an kafa shari'a kenan ko to Allah ya kafa shaidu ne Allah ya kafa shaidu ya ce sai an kawo shaidu guda hudu don ya rufa muku asiri yaushe za a samu shaidu guda hudu suna wannan ya ce duk wanda ya san yana wannan alfahasha ya san mutum ɗaya ya gan shi yaushe zai jira har mutane hudu su je su gan shi wani zai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu mas'alar fa ta zama tana da wahala yanzu mutum ya zai tarar da wani yana zina da matarsa sai ya je kawo shaidu guda hudu sai manzo Allah ce shi dai kawo shaidu ma'ana sai ka je ka wane ka zo ka gani sai ka samu shaidu guda hudu wani wani shashasha ne zai saura yana wannan aiki har shaidu guda hudu sun shaida yanzu mutum ya kashe sai ku kashe shi manzo Allah ce eh ko ka kawo shaidu guda hudu ko ku ka kashe shi kai ma za a yi ma haddi a kashe ka an fahimta to Allah ya kiyaye ko arba'ata shuhudin kenan fa in shahidu mutane shaidu hudu sun kafa shaida fa amsikuhunna fil buyuti sai ku sai ku tsare su gida ba sa fita don sai ta fita kuma ta samu ta yi zina amma aka daure ta gida aka tsare ta gida ba ta fita ta yi ta zina kuma har abada kenan hatta ya hunna al-maut har ajalin ta ya kai ta mutu aw yaj'al Allah lahunna sabila ko kuwa Allah ya samu ya saka musu mafijin ko Allah ya kawo mafita in mace ta yi zina musulma aka samu shaidu guda hudu a lokacin kafin haddin zina kenan sai a daure a tsare ta gida ba ta fita ko har Allah ya kawo mafita to shine aka ce ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya kawo mafita saboda falamma qala nabi'u nabi sallallahu alaihi wasallam khudhu anni qad ja'ala Allah lahunna sabila ku karba daga gare ni tabbas Allah ya saka musu mafita din albikiru bilbikiri jaldu mi'a wa taghribu am ma'ana saurayi da budurwa in suka yi zina sai a musu bulala ɗari kuma kai su kauya aji wa sayibu bi sayibi jaldu mi'a wa rajib ma'ana wanda ta taba aure ko wanda ya taba aure sai a jefe su ai musu bulala a jefe su rawahu muslim min hadisi ubadata sara hadha al bayanan li tilka al la nasqa laha hatta yaj'ala Allah lahunna sabilan ai ba a bayyana menene sabilin ba sai da nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi ya ce wanda ba su taba aure ba ai musu bulala wanda su taba aure a jefe su to shikenan yayi bayanin hatta yaj'ala aw yaj'ala Allah lahunna sabilan kenan sa'annan kuma sai ce walla zaniyati yani haminkum ai walla zaniyati yani haminkum ai alfahisha wa hiya zina wal liwat waɗanda kuma suka je suka yi zina fa namiji suka je zina suka je zina da mace ko suka yi luwafi to shi kuma me ke hukunci su fa'azuhuma ku yi musu izaya ku gallaza musu ku kunyata su fa'azuhuma واختلف المفسرون في تفسير الأذى فقيل ويسمع لم يسكتي a kunyata su a aibata su وقيل asabu wal jafa'u aka ce a zazzage su ai musu jafa'i min duni min wa takhri'in wa qila annailu bil lisani wa darbu bin ni'ali a zazzage su kuma a dauki takalmi a daddake su wa qad dhahaba qaumun ila anna al-adha mansukhun bil haddi kal habsi in urida bihi zina wa kaza in urida alliwat inda shafi'i zaka ce to wannan hukunci da aka ce fa'azuhuma kamar yadda muka bayyana ku zazzage su ku dake su da takalmi ku yi musu kaza da kaza aka ce tun da aka saukar da haddi wannan hukunci an canza shi kenan babu zance a zazzage su ko a yi musu duka da takalmi ko a wulakanta su ko a kaskantar da su haddi ne ko bulala ko jifa fa'azuhuma فإن تابا وأصلها فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما الله مدوكين سركي من يوان توباني من يوان جنكيني اقرأ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون ثم يتوبون aka ce fa in ta ba wa aslaha fa a'ridu anhuma akan wancan hukunci na a yi musu izaya da zagi da duka da takalmi da wulakanci da kaskanci shine kafin wannan sun tuba sai a kyale su amma yanzu ai hukuncin ya canza da sun yi za a tsayar musu hajji ne ko bulala ko jifa Allah ya kiyaye to sai Allah madaukin sarki ce innamat tawbatu ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalati ai Allah madaukakin sarki yana karban tuban waɗanda suka yi laifi suka yi zunubi bi jahalati da jahilci me ake nufi da jahilci aka ce duk wanda ya saba wa Allah akwai wani nau'i na jahilci tare da shi saboda in ba haka mas'alar za ta yi wahala in ba haka ba za a gafarta mu kowa ba kenan duk wanda ya saba wa Allah akwai wani nau'i na jahilci tare da shi tubu na min karibi wanda suka saba wa Allah suna cikin sauran jahilci sa'annan kuma nan da nan suka tuba suka koma ga Allah madaukakin sarki fa ulaika yatubu Allahu alaihim su ne waɗanda Allah ke karban tuban wa kana Allahu aliman hakima Allah madaukakin sarki ya kasance bai gushe ba ba zai gushe ba kuma yana masani kuma mai hikima ikra وليست التوبة للذين يعملون السوء وليست التوبة للذين يعملون السيئات karban tuba ba a karban tuban waɗanda suka yi zunubi su rinka yin zunubi su ci gaba da aiki su ba sa tuba hatta iza hadara ahadahumul maut har sai ya kai gargara lokacin da aka kulle kofar tuba in an bar shi ma zunubin ba zai iya yi ba kala inni tubtul ana yace yanzu na tuba ai ba tuba kai ba gazawa ne yanzu ba za ka iya ba kana iya yin sabon Allah ka ce ka tuba ka daina shine amma ka yi zunubin har ka kai inda ba za ka iya yi ba ko abu ya fi ƙarfinka ka ce ka tuba a'a ba tuba ba kenan wannan lazina ya mutu na wahum kuffar haka kuma waɗanda za su mutu suna kan kafirci ula'ika wa'ancan a atadna lahum azaban alima mun tanadan musu da azaba mai radadi mai tsanani mai zafi a'azara Allah min zalik ya ayyuhal ladzina amanu يا أيها الذين آمنوا suka ce malamai suka ce wannan ayar sai an koma an karanta sababin da saukar wannan ayar sai ma'anar ta fito fili qalu wa ma'anar aya yattadihu bi ma'arifati sababi nuzuliha yace wannan ayar ma'anarta na fitowa fili ne in aka san sababin saukarwa nuzulaha wa huwa ma akhrajahu al-bukhari wa ghayruhu an ibn abbas qala yace Imam al-Bukhari ya rawaito shi da wannan sa daga Abdullah dan Abbas shi yace habarul umma shi yace idza mata ar-rajulu in mutum ya mutu yana da mata kana awliya'uhu ahaqqa bimra'atihi in sha'a ba'dhum tazawwajaha wa in sha'u zawwajuha in mutum ya mutu ya bar matarsa to shi ƴan uwansa danginsa su suka fi cancanta da ita in akwai wanda ya ga dama a cikin su ya aure ta sai ya aure ta in ba in ba su ba sa son su aure ta ko su auren ma wani wa in sha'u lam yuzawwijuha ko dai wani cikin su ya aure ta ko su auren ma wani ko su ajiye ta su ana su hana ta yin aure fahum ahaqqu biha min ahliha su ne suka fi cancanta da ita sama da danginta ma'ana akan haka tun daga ran da aka aurar da ita an tsayar da ita kenan saboda in mijinta ya rasu ba za ta dawo wajen iyayenta ba ko danginta ba sai dangin mijin su ne in sun gada masu aure ta in sun gada masu aurar da ita in sun gada masu ajiye ta ba za su aure ta ba ba za su aurar da ita ba ba za su ke tattafi tafi ba to shi shine sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda kuka bada da gaskiya kuka yi imani la yahillu lakum an tarithu nisaa karha baya halatta ku gaji mata matan da ƴan uwanku suka mutu suka bari karhan dole wala ta'dhuluhunna al'adlu shine a hana mace yin aure ba a aure ta ba ba a aurar da ita ba kuma ba ba bar ta je gidansu ba shikenan al'adlu kenan litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna don ku gaji dukiyarsu ko ku samu ku karbi wani abinda kuka bayar lokacin da za a aure ta illa ayati na bi fahishatin mubayyana sai dai in ta yi alfahasha ne mu bayyana bayyane in ta yi alfasha ko ta yi zina ko ta yi wani abin da bai dace ba to akwai ka'idojin da shari'a ya gindaya sai aka ce na bil ma'arufi ku yi mu'amala da su da ma'arufi fa in karitumuhunna in ba ka son ta ne to kada ka gallaza mata kada ka cutar da ita ga ayoyin da ya kamata mata su ba ku yi ta maimaita shi aka ce wa ashiruhunna bil ma'rufi ina mana wa ashiruhunna bil ma'rufi ku kyau ku yi mu'amala da su da ma'rufi ku kyautata musu ku mutunta su ku yi musu yadda ya kamata fa in karitumuhunna in ba kwa son su ne fa asa an takrahu shay'a ai so da yawa kana kin wani abu wa ja'ala Allah fihi khairan kasira kuma Allah ya sa alkhairi da yawa a ciki ma'ana dan kana kinta baya nuna cewa ba ta da alkhairi ba ta da mutunci ba ta da albarka kai ne kake kinta sai Allah madaukakin sarki ce fa'asa so da yawa an takrahu shay'a ai kukan ki wani abu Waya yaj'al fihi khairan kasira kuma Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikin wannan abin shi yasa sai ka hakura da ita kai hakuri da ita ka kyautata mata ka mutunta ta zaka ga abin da Allah zai zo yayi ma sakayya da shi sanadiyan mutunta ta da kai duk da cewa kana kinta dan kana kinta baya nuna cewa Allah yana kinta dan kana son ta baya nuna cewa Allah yana son ta to me yake in abu bai bayyana ba ta yi wani aikin da zai tabbatar da ta ke ta haddin shari'a ba aka ce wa ashiru ashiruhunna bil ma'rufi ku yi mu'amala da su da yadda ya kamata ikra وإن أردتم in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin in kuna so ku musanya mace maimakon wata kana tare da matarka kaga kana so ka sake ta ka auri wata to sai ka sake ta sai aka ce in ka ba ta biliyan fara mana dukiya mai dimbin yawa kada ka karbi komai a ci ka kyale ka bar mata don ka sake ta ba baya halatta maka ka kwace dukiyar da ka bata bal ma an ce in ka saki mace ka bata mut'atu talaq mut'atu talaq dukiya ne dukiya ce da ake bayarwa mace in an sake ta ya danganci karfin mutum wani ya bada dubu hamsin wani dubu ɗari wani miliyan biyar wani miliyan biyu wani ya bada gida wani ya bada kowa gwargwadon matsayinsa shari'ar musulunci ce ta yanke wannan to inda matsalar take shine wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin in kuna son ku canza mace ku kawo wata ya halatta kenan ko bai halatta ba ya halatta sawa kuna zaune lafiya da ita amma sai kaga kana son kuna zaune lafiya da ita sai ka kana so ka sake ta ka auri wata saboda me wancan din ta fita kyau ne ko ta fita hali ne ko wannan ka gaji da ita ne ko ta yi maka lami ne ko menene dai aka ce in za a rabu ana rabuwa ne cikin mutunci gaba ta gabata ta baki ɗaya na rabuwa kafin ka rabu da ita in ka bata biliyan sai ka zo jiya ka bata biliyan sai yau ya bayyana kaga kana so ka sake ta kaga wata kana son ka aura sai ka sake ta aka ce biliyan din nan ka karbi ko kwandala a ciki ka bar mata ya zamo mallakar halak malak fala ta'khudhu minhu shay'a kada ku karbi komai komai kankanta abin a ta'khudhunahu buhtana yanzu za ku karbi abin da kuka bata akan zalunci da cutarwa wa isman da laifi mubinan bayyane ma'ana duk sa da ka ba matanka kyauta sai ka sake ta sai kuma ka ce dan na sake ki kawo kaza din nan aka ce kai laifi kai babban laifi kai zalunci sai ka bar mata bayan ka bar mata kuma aka ce za ka ba ta mut'atut talak kenan ko ina ma'ana mut'atut talak a gyara wannan kujerar kun bude ko an bude wancan abin na za mu nan kuma inda musulunci ya shirya kenan don ba ka son ta ka sake ta baya halatta maka ka kwace dukiyar da ka taba bata an fahimta bal aka ce ma sai ka bata mut'atu talak wannan an tausaya ma mata ai ma mata adalci ko ba musu adalci ba to shine sai aka ce haka kawai ko ba ta yi laifi ba za ka yi sake ta mace mutum yana zaune da matarsa ba ta masa laifi ba ta yana masa biyayya da komai da komai sai ya ga yana so ya sake ta ya auri wata ya halatta ko bai halatta ba eh? ya halatta ko bai halatta ba wa kaifa ta'khuduna وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم wa kaifa ta'khudunahu su'alu kalimatu ta'ajjubin dan me kiyaya za ku karbi abin da kuka ba su kyauta wa qad afdha ba'dukum ila ba'd alhali sashi ya zamo kaga komanta taga komanta kun kaɗaita a cikin tufa ko an saki labule ko menene da menene ka kaɗaita da ita kaga sirrinta kaga sirrinka ma'ana ka sadu da ita za sadu da kun sadu da juna wa akhadna minkum mithaqan ghaliza suka suka dauki alkawali mai karfi tare da ku ai عقد النكاح وهو قوله فإنكم أخذتموهن بأمانة, بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله wannan mace da kai ka aure ta dinnan da sunan Allah amana ce ta Allah da sala da sadaki da salati amana ce ta Allah a hannunka in ka kaskantar da ita ka wulakantar da ita ka wulakanta amanar Allah ka kaskantar da amanar Allah ka wulakantar da sunna sunnar manzon Allah sallallahu alaihi bayan kasa al-ifda'i kenan ko wa kad afda ba'dukum ala ba'din sai suka ce wa kad afda ba'dukum qala al-harawi wal kalbi wa huwa idza kana fi lihafin wahidin jama'a aw lam yujami' wai in dai in ka aure mace har kuka kadaita a cikin shimfida daya a cikin mayafi ɗaya kuka lullube juna ko ka sadu da ita ko baka sadu da ita ba ya zama afza ba'dukum ila ba'din hukuncin aure duk ya ya ya ya hauka wa qala al-farra'u al-ifda'u ay yakhluwa ar-rajulu wal mar'atu wa in yujami'aha suka ce al-ifda'u da aka daura musu aure sai ta shigo daki ya kadaita daga shi sai ita kadai to wayansu malamai ma suka ce in aka waye gari suka ce ba su sadu da juna ba lam yusaddaka sai a ce karya kuke yi ba za a gaskata ku ba duk hukuncin aure da gado da idda eh, da takaba da idda da takaba da menene duk ya haukanta kai ma duk hukuncin aure ya haukanka wa bihi qala abu hanifa wa qala ibn abbas wa mujahid والسدي واختار الزجاج أن الإفضاء في هذه الآية الجماع wai su suka ce abin da ake nufi ukar afza ba duk ila badin ai ku yi jima'i ka'idan malaman fikihu tunda an daura aure tsakaninka da ita kana son ta tana son ka sai kuka kaɗaita a cikin ɗaki aka saki labule gari ya waye kuka ce ai ba mu sadu da juna ba malamai duk sai su ce ƙarya kuke yi ba za a gaskata ku ba duk hukunci ya sauka a kanku ba za ta zo da ciki ka ce ai baka sadu da ita ba tunda ka kaɗaita da ita ko an saki labule ko kun kwanta a shimfiɗa ɗaya saboda ba abu ne mai abu ne mai wahala kwarai da gaske a ce saurayi da budurwa su haɗu a cikin shimfiɗa ɗaya bayan an ɗaura aure su wayi gari su ce ai ba su yi komai ba kowa malamai suka ce sai a karyata su wala tanki ku. wala tanki ku ma nakaha aba'ukum ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء kada ku auri matan da kada ku auri matan da iyayenku suka mutu suka bari mutum uban shi na da mace mata ya mutu ya barta sai ya auri matan da suna yin haka ya auri matan uban shi suna yin haka da shi yasa aka ce an soke wannan yanzu shi yasa ce illa ma kad salafa sai abin da ya riga ya gabata wannan ya wuce kenan amma daga yanzu ba wanda ya halatta ya auri matar da uban shi ya mutu ya bari innahu kana fahishatan ai mutum ya auri matan uban shi mummunan aiki ne da abin shiga cikin fushin Allah ne kuma mummunar hanya ce ba ta da ba shi da kyau ko kadan shari'a ta haramta to sai aka ce ثم بين سبحانه وتعالى انه كان فاحشه ومقتا هذه الجمله تدل على انه من اشد المحرمات واقبحها وقد كانت الجاهليه تسميه بنكاه المقت قال ثعلب سالت الاعرابي عن نكاه المقت فقال huwa an yatazawwaju rajulu imra'ata abihi idza talaqaha auma mata anha to haka ya taba aukuwa aka ce eh ya auku da yawa da suna yin haka mutanen Madina suna yi mutanen Makka suna yi Laraba suna yi a lokacin ubansa ya mutu ya bar mata ba ita ta haife shi ba ba uwarsa bace ba ita ta haife shi ba mana kishiyar uwarsa sai ga ta yi mishi sai ya aure ta ga sunan waɗanda suka yi haka har suka haifa musu ƴaƴa ma wai qalu hadha ad wa asl wa akhraja Abdul وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن البراء قال يتي لقيت خالي ومعه الراية لا حدد كاونا ينا كده توتا قلت أين تريد نتي إلى ذاك كاو قال سيتي بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده manzo Allah ne ce na je wajen wani mutumin da ya auri matan ubansa bayan uban ya mutu fa amarani an adriba unqahu wa akhudhu malahu manzo Allah ce ka je ka kashe shi ka debo dukiyarsa sallallahu alaihi wa sallama to shine sai ce wa kanat hadhihi sira fil ansari lazima yace wannan rayuwa an same su a cikin lansarawa mutanen Madina وكانت في قريش مباحة مع التراضي قريش وكما دا halal ne mutum ya auri matan da ubansa ya mutu ya bari amma sai in ta yadda ya yadda ala tara anna amr ibn umayya khallafa khallafa ala mar'ati abihi ba'da mautihi fa waladat lahu musafiran wa aba mu'ayd wanda ya auri matan da ubansa ya mutu ya bari idan aureta ta haifa masa ƴaƴa guda biyu وكان لها من أمية أبو العيس وغيره وغيره وكان بنو أمية إخوة مسافر وأبي معيد وأعمامها شكرا ubanka ya haife ka sai ya mutu ya bar matarsa sai ka auri matar kuma kuka haihu kai da matar ƴaƴan da kuka haifa mai yaya suke kenan gare ka matsala ta da rikicewa kenan ko wa min zalika yace ya taba aukuwa haka صفوان بن أمية ابن خلف تزوج بعد أبيه امرأته صفوان ابن أمية ابن خلف بايم ما هي في يا رسول يا أولي ما تسا فاخته فاخته بنت الأسود ابن المطلب ابن أسد wannan fakita ibn asad ya dan mijinta ya aure ta wa kana umayya kutila anha mijinta umayya din kashe shi aka yi sai ɗansa ya aure ta ومن ذلك منظور ابن زبان خلف على مليكة بنت خارجة wannan shi ma ya auri matan mahaifinsa wa karat tahta abihi zabban ibn sayyarin wa min zalika hisnu ibn abi qais hisnu ibn sunan wani ne tazawwaja imrata abihi kabsha binti ma'anin ya auri matan ubansa ita ce kabsha yar ma'an wal aswadu ibnu khalaf da imra'ata Imratabihi, al aswad dan khalaf shi ma ya auri matan ubansa wa qala al ash'as ibnu sawarin توفي أبو قيس وكان من صالح الأنصار فخطب ابنه امرأة أبيه wannan kuma ita da mijinta ya rasu uban shi ne sai zo yana neman ta da aure sai ta ce inni a udduka waladan ai ni na dauke ka dana ne kuma ya za ka yi ka aure ni walakinni ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam astamiruhu ni fa ba ganin kai dana ne tunda ubanka ni matan ubanka ne to amma zan je wajen manzon Allah na tambaye shi na ji fa atatuhu fa akhbaratuhu fa aya to ita sai da kanta al'amarin su ya tsaya amma waɗannan da muka kirga duk wani ya auri matan ubansa ta haifi masa ƴaƴa biyu wani ya auri matan ubansa ta haifi masa ɗa wani ya auri matan ubansa ta haifi masa a lokacin ba wai abin kyankyami bane ba abin kunya bane ba ba abin da za a kyamace shi bane sun yi haka da yawa wanda baya son ya yi dama shine baya son ya yi ba wai shar'aci ta hana ba wai dokar su ce wannan lokaci ta hana ba sai kan wannan matar da mijinta ya rasu ɗanta ɗan kishiyarta kenan ya zo yana neman ta da aure ta ce to ai kai ɗana ne ko fa ya me ya za a yi kuma ka ce za ka aure ni to bara dai na ji to ba ta da hujja tun da ana yin haka amma ita tana ganin cewa bai dace ba sai ta ce za ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta je ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka saukar da ayoyin da suka soke wancan al'adun da suke yi mhm. hurrimat عليكم alaikum ummahatukum iyayenku haramun ne gare ku a kanku mutum ba zai auri uwarsa ba akwai wasu kasashe cikin afirka wa'yansu kabilu suna yin haka in uban shi ya mutu zai gaji komai ya har matan uban har da uwarsa zai aure su duk baki daya to aka ce hurrimat alaikum ummahatukum iyayenku sun haramta gare ku wa banatukum da 'ya'yanku mata wa akhwatukum da ƴan uwanku mata kanwaka ko yarka wa ammatukum da ƴan uwan mahaifinka kanwan mahaifinka koyar mahaifiyarka duk sun haramta a gare ka ka aure su wa khalatukum da kanwan mahaifiyarka koyar mahaifiyarka wa banatul akhi da ƴaƴan kaninka ko wanka wa banatul ukhti da ƴar kanwaka ko yarka duk ka zama kawunta kenan wancan ka zama baffanta wannan kawunta duk haramun ne ka aure su wa ummahatukum allati arda'anakum haka iyayenku da suka shayar da ku akwai haramci na shayarwa ba za ka aure ta ba wa akhwatukum min arda'a haka ƴan uwanku kuma da aka shayar da ku Rare ya ce aka mace ta shayar da ita ta shayar da kai ta zama ƴar uwanka kenan na reno ba za ka aure ta ba wa ummahatu nisa'ikum haka iyayen matanku uwar matarka haramun ce a gare a kanka ka aure ta wara ba'ibukum allati fi hujurikum to sai aka zawo aka kawo ta hukunci wani hukunci da yake bukatar karin bayani wa'annan alal itlaq haramun ne sai aka ce wara ba'ibukum arba'ib jam'u rabiba rabiba ita ce agola da matar ka aure mace da zata ta zo sai ta taho da yar da ta haifa to aka ce wannan yar ta haramta gare ka aure ta allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna amma sharatin wannan yar ta haramta gare ka da ka auri ta ka sadu da ita amma in baka sadu da uwar ba ka an daura aure baka sadu da ita ba sai kaga yar ta kyau sai ka sake ta zaka yi auren amma kana da zaran ka auri ɗa ko baka sadu da ita ba ta ta haramta a gare ka an fahimta wa lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum in ba ku sadu da iyayen nasu ba to wannan agola zaka yi aurenta wa halailu abnaikum matan ƴaƴanku ɗanka haramun ne ka auri matarsa allazina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini an kuma haramta daga yanzu ba za ka auri ya da kanwa a lokaci ɗaya ba illa ma kad salafa sai abin da ya gabata inna Allah kana ghafurar rahima Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne mai jin kai ne ma'ana ba za ka auriya da kanwa a lokaci ɗaya ba karkashin igiya ɗaya ba kamar yadda nassi ya zo kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba za ka auri mace kuma ka auri kanwa mahaifiyarta ko yar mahaifiyarta ba ko kanwa mahaifinta ko yar mahaifinta ka hada su karkashin igiya ɗaya ba aka ce wannan haramun ne amma in ka auriya ka sake ta za ka yaron kawa in ka auri kanwa ka sake ta ko tara su za ka iya auren ya mace ba za ka aure ta ka auri kuma kanwan mahaifiyarta ka hada su karkashin igiya ɗaya ba amma in wannan tara su za ka auri wancan wancan tara su za ka yi auren wannan amma ka hada su karkashin igiya ɗaya shari'a ta ce ai ba za a yi zumunci ba ka aure ta kuma ka aure kawon mahaifinta ko kawon mahaifiyarta to kishi zai hada zai hada zumunci zai hada ta girmama ta za ka ce ba za ka hada su ba abinda abinda shari'a ta ta shar'anta kenan اقرأ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما استمتعتم a cikin wayancan matsaloli da muka karanta sai malamai suka ce tunda an tabbatar da mutum ba zai auri 'yarsa ba ba zai auri kaza ba aka shirfi da waɗannan ka'idoji fili Allah ne fada a cikin alkur'ani to sai aka ce wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wata zina hal yaqtadi at-tahrim am mutum ne je zina da mace sai matar ta a wannan sanadiyya wannan zina sai aka haifi ɗa wannan ɗan ta haramta gare shi ko zai yi auren mutum ya zina da mace matar sai ta haifar masa a wannan zina yar shegiya kenan shegiya kenan ku wannan yar da aka haife ta ta hanyar zina din zai iya aurenta ko ba zai iya aurenta ba eh ba zai aure ta ba saboda me eh zai yi aurenta to ga abin da malamai suka ce faqala aktsaru ahli ilmi idza asaba rajulun imra'atan bizina lam yahrum alaihi nikahuha bizalika suka ce alharamu la yuharrimu halalan alaysa kadhalik wai suka ce zai iya aurenta wai suka ce a'a ta zama yarsa ba zai iya aurenta ba za mu ji duk kowa da hujjarsa ko وكذلك لا la عليه alaihi imra'atu زنا بامها bi ummiha haka matarka kana zaune da ita matarka ce sai ka je kai zina da uwarta kuma yanzu kuma fa matar ta zama mai kenan ko ka je kai zina da yarta ta haramta kenan ko tana nan matarka eh kana zaune da matarka sai ka je kai zina da uwarta matar ta haramta ko tana nan aka ce eh ta haramta ta halatta ko ta haramta وكذلك يجوز له bi ummi man بأم biha wa bi ibnatiha suka ce in ya zina da mace sun ta haifar mashi ya wannan yar ba matarsa ba ce a shar'ance ba sai dai ba yarsa ba ce a shar'ance ba akwai yarka shar'an akwai ‘yarka kadaran akwai ‘yarka shar'an wa kadaran an fahimta kashi nawa kenan ɗanka ko ‘yarka shar'an ‘yarka shar'an wa kadaran ‘yarka kadaran ɗan ko haifi ‘ya shari'a ta ba shi wannan ɗan ko ‘yar ba ɗansa ba ne a shar'ance ɗansa ne alwaladu lil firashi don tana karkashin shi ta je ta yi zina sau ɗaya ko so biyu baya nuna cewa wannan dan ba nasa ba ne. ɗansa ne shar'ance shar'an kenan to ɗansa kuma shar'an wa kadaran ya auri matarsa suna zaune lafiya ta haifa masa da ɗaya ko ɗa ƴarsa ce ko ɗansa ne shar'an wa kadaran ya je zina da ita sai ta haifa masa ɗaya za a ce ɗansa ne ko ƴarsa ce kadaran eh tun fil azal an kaddara wannan dan ko yar ta hanyar da za ta fito kenan yarsa ce amma kadara la shar'an dalili ba za ta gaje shi ba shar'an za ta gaje shi shar'an wa kadaran za su gaji juna ba haka bane ba to wa qalat ta'ifatun min ahli al-ilmi wa'anna suka ce in mutum yayi zina da mace ta haifa masa ya zai aure ta in mutum yana zina da matarsa ya je zina da uwarta tana nan matarsa ce ba za ta haramta gare shi ba in yi zina da yarta ita dai matan tana nan saboda ka'idar su alharamu haramu la yuharrimu al-halal an fahimta a rike wannan to kuma wa qalat min ahli ilmi sai wa'yansu malamai suka ce inna zina yaqtadi taharim wa hukiya zalika an imran bin husayn wa sha'bi wa ata'in wa hasani wa thauri wa ahmada wa ishaqa wa ashabir ra'yi wa hukiya zalika an malik wa والصحيح عنه كقول الجمهور aka ce zina in mutum ya yi zina da mace ba zai aure yar da suka za duk wannan magana da muka fara farko shi su malamai suka ce a ba zai aure ta ba saboda zina ya haramta masa shine aka sunan wa'annan malamai duk aka ce mazhabin su kenan shi aka ce da Imam Malik shi suka ce amma magana mafi inganci wajen Imam Malik shine mazhabin jumhur shi ne don ya yi zina da ita ta haifa masa ya yar ba za ta haramta gare shi ba da yana tare da matarsa ya da uwarta ko ɗarta wannan matan tana nan matarsa halar balak ihtajja al-jumhur bi qawli ta'ala wa ummahatu nisa'ikum wa bi qawlihi wa halail abna'ikum wal mawtu'atu bi zina la yasduqu 'alayha annaha min nisa'ihim wala min halail abna'ihim wa akhrajat dar qutni an 'aisha ta kalat. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل زنا بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال لا يحرم الحرام حلال الحلال أبدا أنا عائشة الدار كنت يبتدى والنا حديثا aka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne ya zina da mace yana so ya aure da kuma ko ya aure yarta aka ce a wancan zina ba shi da kiman da zai haramta da Allah ya halatta wahtajja muharrimuna. بما روي في قصة جريج الثابت في الصحيح أنه قال وين نسكتي إن yayi zina da ita ta haifa masa ya ta zama shegiya kenan ko suka ce ai yarsa ce ba zai aure ta ba mecece hujjan ku sai suka ce ai kissa juraij mecece kissa juraij juraij wani bawan Allah ne salihin bawa ne mai bin Allah ya koyar cikin wayanda suka gabace mu yana cikin rahibawa yana sama wajen ibadarsa su ma'asa masallacinsa inda yake bautawa Allah madaukin sarki yana ta ibada yana ibada sai mahaifuwarsa ta zo tana kiransa juraiju juraiju juraiju tana kira su uku bisa ta juraiju sai ce ya Allah sallah ta kuma ga uwa tana kira ita ce juraiju sai ce ya Allah ga sallah ta ga uwa ta kuma na kira juraiju ce ya Allah ga sallata ga uwata kuma tana kira da ta kira so uku ta ga bai amsa mata ba ita bata san me yake ciki ba sai ce insha Allah wannan ta sai sun yi arba da karuwai hankalinta ya tashi bata san abin da yake ciki ba an fahimci wannan matsala saboda a tabbatar da hakkin uwa yana da ƙarfi ana nan sai aka je aka shirya aka samu wata karuwa aka je aka bar wani mata ciki ta haihu aka ce duniyan nan juyin duniyan nan an tambayi ki ce juraidu ya miki ciki ka san wayanda suke bautawa Allah ba shiri tsakanin su da wayanda ba su zamu da ibada ba ana akwai kishi tsakani ya aka shi fi karfin shedan ni wannan kuma ya aka shedan ya fi shi shedan ya fi karfin ka to shi kenan ana nan ke kuma daga ina kika kawo ya sai ta nuna ai juraidu ne da za da za da ta nuna da nuna wata cewa juraishi ne ba su yi bincike ba dama ana son a bata mishi suna ba dai kana da gemu da gajeren wando ba ko ƙarya aka yi maka ai za a faɗa ai kaza ne ai kaza ne waye miki wannan ina kika samu wannan yace juraishi ne shi nan sai duniya duka suka zo juraishi sauko lafiya sauko ka ji ko menene munafukai masu gajeren wando masu kaza kaza kaza kaza aka kama za rusa sa ya fado sai ya leko lafiya ta ce sauku ka ji menene sai sauku me faru wannan ta ce kai kai mata ciki sai ce na san abin da ya faru ku yi min hakuri sai kama hanya tiryan tiryan ya je har wajen babarsa ya ce hajiya ba haka bane ba in ba haushe ne ba kanun bai zai ce baba ki yi min addu'a Allah ya karba ki kuma rokan min Allah ya yi min wannan abin me ya faru ya ce kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai ta ji ba daɗi yanzu addu'anta Allah ya karba har zai kunya ta ɗanta da ta yi masa addu'a ta ce sai sun yi arba dawa karuwa da ya sauko ba su yi arba da karuwa ba to bukatar ta biya bukatar uwar ta biya ya ce ba ya je hajiya hajja ai addu'a kimin addu'a kaza kaza Allah ya karba yanzu abin da nake so sai kimin addu'a ta biyu kuma Allah ya yi min wannan abin za ta yi ko ba za ta yi ba sai ta yi shi ke ce ni na gama sai ya dawo ce bukata ta ta biya ya zo wajen hakimi ne ko unguwa ko sarki ne ko me ya faru suka ce gashi kayi mata ciki ta haifi ɗa ya ce ina suke ina da ita ina ɗan aka ce gashi to aka ce sai ya addu'a ya roki Allah ko ya fiye sallah ya roki Allah sannan sai tambayi wani ɗan jinjirin da aka haife shi ya babu man abuka wa qala ra'il ganam ya kai dan jinjiri waye ubanka sai ce makiyayi mai kiwo ne ubana to shi kuma me dan jinjirin da aka haife shi yau ya faɗi wannan magana shi kenan juraiju ashe juraiju waliyi ne ashe sharri aka yi masa ashe menene da menene gidanka da muka rusa za a gina ma ginin zinariya za a gina ma da menene za a sa ma tiles za a sa ma mobile za a ce a'a Shaɓi wannan ginin ƙasa ɗin da kuka rusa shi za ku mai da shi ba na so a yi min komai na bar ku lafiya ya koma ya je shiga yana ibadarsa to mahallin shahid da jurai ya tambayi dan jinjiri man abuka ina mana man abuka waye ubanka kala ra'il ganam yace makiyayi to ra'il ganam din nan aure aka daura ba zina yayi ba yace gashi dan zina yace an danganta shi zuwa wanda ya haife shi suka ce hujjar eh, mahallin shahidin suke an fahimta ya gulamu man abuka faqala fulanun ra'i فنسب Ibnu, فنسب الابن نفسه الى ابيه من الزنا to sai malamai suka ce wa haza ihtijajun saqit ai wannan ba hujja bace wa tajju aidan bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama la yanzuru Allahu ila rajulin nazara ila farji imra'atin wabnatiha ibnatiha ce Allah ba zai kalli kallo na rahama zuwa wanda ya kalli farajin wata mace da farajin yarta ba ولم يفصل بين الحلال والحرام اي منزو Allah bai بمبت tsakanin كلو na halal ko na haramun ba ويجاب عنه بأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال suka ce ai wa'annan hujjoji da kafa guda biyu kisa jureju da wannan hadisi aka hujja suka ce ai duk ba hujja bace da za su baku da ba ba hujja bace da za su za baku daman tabbatar da mazhabin da ku tafi akai ba me yasa suka ce ai akwai nasoshi da ke tabbatar da cewa alharamu la yuhar يحرم الحلال ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضي التحريم ام لا تسكا شيء تلواطي فا متي لواطي نبشي كو متي لواطي لكذا كو ان ودنبا بازدبا لواطي ني فقال الثوري إذا لات تبي حرمت عليه أمه إذا إني لواطي يارو وستا حرمتا وهو قول أحمد بن حنبل قال إذا تلوت بابن بابن امرأته أو ابنها أو أخيها حرمت عليه امرأته وقال الأوزائي إذا لات بغلام وإنما غنوك سيعكتي ولا يخفى ما في قول هؤلاء من الضعف والسقوط النازل من أن قول القائلين بأن الوطء الحرام يقتضي التحريم إتي وإنما غنو دك باصد حجة وقارة wacce za ta tabbatar da shari'a a kansu ya ce gashi mace ce ma aka ce in yayi zina da ita ‘yarta bata haramta gare shi ba in yayi zina da ita ta ɗauki ciki da zina da maniyyarsa ta haifi ɗa wannan ‘yar aka ce zai iya aurenta a shar'anci sai dai a al'adance tabi'a ta kyankyami wannan abin amma shari'a ba za ta me yasa ‘yarsa ce in yarsa ce za ta gaje shi zai gaje ta za ta gaje shi ba za ta gaje shi ba to ba yarsa bace ba ke an fahimta wayannan duk matsaloli ne da malamai suka kawo dan su waye mana kai mu san shari'ar Allah sai ka karanta wal musanat ko wal musanat minan nisa'i illa ma malakat illa ma malakat aymanukum yace wal muhsanatu ay atfun ala al muharramati al mazkurati ay wa harumat alaykum zawatul azwaji ay ya haramta kaza ya haramta kaza to haka mace mai aure ita ma ya haramta ka je ka aure ta ko ka yi zina da ita min nisa'i illa ma malakat aymanukum amma waɗanda kuka ribato su ko kuka saye su wannan ba su ciki kitaballahi alaikum Allah ne madaukakin sarki ya farnanta wannan wa uhilla lakum ma wara'a zalikum Allah ya halatta muku abinda yake ya wannanci waɗancan da aka faɗa an tabtahu bi amwalikum ku nema da dukiyarku muhsinina gaira musafihina ku auri katangangu kamammu gaira musafihina kada ku auro waɗanda suke mazinata famastamtatun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna faridatan waɗanda kuka yi tamattu'i da su ku ba su hakkin su in za ka aure ta ka ba ta sadakinta in baiwarka ce ko in mace za ka aure ta ka ba ta sadakinta ولا جناح عليكم فيما bihi min من بعد الفريضة أي باب ليفي أبدا كو yarjejeniya bayan abin da yake wajibi za ka yi karawa za ka yi ba da kaza inna allaha kana aliman hakima allah madaukin sarki masani ne kuma mai hikima ne wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi tafsir hadhihi al-aya yace malamai sun kari juna ilimi a cikin fassaran wannan aya fa qala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace wa abu sa'id al-khudri da sayyiduna abu sa'id al-khudri wa abu qilaba wa makul wa zuhri sai suka ce almuradu muradu bil muhsanat huna al-masbiyat zawat ai abin da ake nufi da musanat in aka je aka yaki sai aka ribato ya riban yaki akwai mata a ciki to matan da aka ribato suna da maza ai hunna muharramatun alaikum an tanki hunna qala mufarakata azwajihinna ai haramun ne ku aure su sai in sun rabu da mazan nasu sai suka ce ai da zaran an ribace ta wajen yaki wancan auren ya mutu babu shi al bil fathi bi fathi sad wa kasriha illa ma malakat aymanukum ay bisabi min ardil harbi fa inna tilka halalun lakum na waɗanda aka ribato daga wajen yaki bayi ne ko ribato su ya ta zama to in tana suna da maza abinda za ku yi musu shine ku bar su istibra'i shikenan dalilin sabaya auta sai ku bar su sai ka sadu da abinka wa ibn jaririn aidan عن مجاهد أنه قال لو أعلم من يفسر لي, من يفسر لي هذه الآية لضربت إليه أكباد الإبل يتي ونن آية دا ناسا إند ون يسن فسرت يكي ko ina yake da sai na je yamin fassararta wa ma'anar aya wallahu a'lam awdahu la sitrata bihi ay wa harumat alaykum almuhsanatu minan nisa'i ay muzawwijat a ammu ai mace tana da miji haramun ne in ba ta da miji ma haramun ne ka yi zina da ita in tana da miji haramun ne ka ce kuma zaka aure ta ma'ana ya zama aure kan aure kenan ko sai aka ce wa uhilla lakum ma wara zalikum dilalatu ala annahu yahillu lakum lahum nikahu ma siwa al mazkurat ikra ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله mallam لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات المحصنات أي wanda duk ba shi da ikon da zai auri al-muhsanat al mata ba bayi ko kuyangi ba fa mimma malakat aymanukum in baka da kuɗin da zaka je ka auri ɗa mu'mina sai ka je ka nemi kwarkwara kenan ko ko bayi kenan min fatayatikumul mu'minat a buduri cikin 'yan matan ku mu'minai ka je ka neme ta ka aure ta in ba ka da kuɗin da za ka auri ɗaya sai ka je ka nemi baiwa ka aura amma mumina wallahu alam bi imanikum ba'dukum min ba'din sai ce fankihuhunna bi izni ahlihinna ku aure su da izinin waɗanda ke mallakar su wa ujura hunna, ku ba su la'adansu ko kuwa sadakinsu bil ma'arufi da abin da shari'a ta yarda da shi muhsanatin halin kasancewarsu kamammu ne ba fasikai ba ne gaira musafihati musafihat eh, mazinata kenan ma'ana in ba ka da kunda za ka auri ya ka je ka aure baiwa amma baiwan nan za ka aura sai ka aure ta da izinin mai mallakarta amma fa ka kiyaye ku kiyaye bayan nan kamammu ba mazinata ba gaira musafihati wala muttakhizati akhdani ba kuma waɗanda suke rike abokan zina ba eh, musafihat waɗanda suka bayyana fili suna zina muttakhizati akhdan waɗanda suke da waɗanda suke daduro da waɗanda suke boye suna zina dasu amma a koyi musafihat aka ce masu yawan zina muttakhizati akhdan alkadan waɗanda suke kaɗan amma a ɓoye amma da da yawan da kaɗan da ɓoye da bayyanan duk sunansu zina ko fa in usinna fa in ataina bi fahishatin fa in usinna in suka zama muminai ko musulmai muminai fa in fa in ataina bi fahishatin fa alaihinna nisfu ma alal musanad in suka yi zina to sai a musu hukunci rabin abinda za a yi ma 'ya'ya saboda hukuncin baiwa daban hukuncin ya daban min al'azabi na azaba zalika liman khashiyal anata minkum ai wannan hukuncin ya danganci wanda yake gudun yin zina kenan ba shi da halin da zai aure ya kuma yana gudun kada ya zina to sai ya je ya auri baiwa baiwan nan ya kula musulma ce mumina ce sa'an nan ba fasika bace ba mazinaciya bace ba waɗanda suke rikon samari bane suna ajiye su suna zina da su shine muttakhizil akhdani kenan wa an tasbiru khairul lakum in za ku iya yin hakuri shi ya fi muku alheri wallahu Allah madaukin sarki ghafurun mai yawan gafara ne ga bayinsa waɗanda suka nemi gafara rahimun mai yawan mai yawan jin kai ne ga bayinsa waɗanda suka cancanci ya jin kansu Allahumma adina fi man na na fi fi man man tawallai wa barik lana fi ma توليت wa qina wa أعطيت anna sharra ma qadait fa innaka فإنك wa la yuqda عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم